A ƙasar Nijar, kowace rana ana samun halayen kamuwa da cutar coronavirus a cikin jita-jitar da ke kai tana kawowa wannan lissaye-lissayen adadin wai cibiyoyin kiwon lafiya ne ke kirkiro su jita-jitar da dr karaji suleiman daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta kai ɗaukin gaggawa sami ya ce zancen banza ne da bai da tushe Mun saurari gidajen asibitoci da ma'aikatan kiwon lafiya da sauransu, amma dai abin da muke son bayyana wa labarai ne marasa tushe da ba su da ma'ana. Gidajen asibitoci da jami'an kiwon lafiya suna nan ne domin kare lafiyar al'umma ko ya kasance a cikin kwanciyar hankali ko kuma a lokacin wani tashin hankali. Don haka, ban ma san inda wannan jita-jita suke fitowa ba, wanda kwata-kwata bai da tushe. Euh, complètement infondée. Mace-macen da aka samu ma tun bulluwar kamuwar halin farko na cutar coronavirus cikin watan Maris 2020 a nan ma jita-jitar ta shiga a ganin Dr. Karaji Suleiman wannan zargin bai mutunta aikin kiwon lahiya. Mace-macen da ake magana suna wakana ne a cikin iyalai ba wai al'umma ne na kamanci ba. Jama'a suna tafiya a cikin makabartu iyalai suna samun labari. muna da na'urar da ake yin wannan gwaji ma'aikatar sms kowa ya yarda da ita kenan ba za a yi shakka ba bisa wannan abubuwa ba a hana jita-jita ni a nawa ra'ayin wannan zargin rashin girmamawa ne ga ma'aikatu da ke ba da kansu domin ceto rayuwar wasu a rike da kyau aiki ne da ba kasafai ake samu ba wanda mutum yake jefa rayuwarsa da ta iyalinsa a cikin haɗari saboda idan ka tafi da tufafi likita ko ka taɓi wani marasa lafiya wanda ya kamu ka zo gida to kana iya jefa rayuwarka da ta iyalinka a cikin haɗari irin wannan aiki bai da yawa wanda kake iya jefa rayuwar kai da kanka da kuma iyalinka a cikin haɗari.